Babban bankin Najeriya CBN ya fito da wasu tsare-tsare don magance mummunan tasirin cutar coronavirus akan kasuwanci da tattalin arzikin ƙasar. Tsare-tsaren dai sun hada da rage kuɗin haraji kan wasu kaya tara daga kashi tara zuwa biyar cikin ɗari a kowace shekara. Haka kuma babban bankin zai ware wasu kuɗaɗe don tallafawa matsakaitan 'yan kasuwa da waɗanda cutar ta shafa. Na shiga cikin gari don jin ra'ayin jama'a kan wannan matakin. Sunana Abubakar Adam yi ma murna sai dai mu ce eh mun yi ma shi wannan babban banki murnan ya sauke nauyin da ya rataya akan shi domin dama abin da ya kamata ne yake yi ba sabon al'amari bane ba sai dai abin tambaya a anan shine yanda shi matakin zai taba bangarori guda biyu ne akwai yan kasa yanda zai taba su kai tsaye akwai kuma iya hukumomi ne ko kuma waɗanda suke ta'ammali da kuɗaɗe wato financial banking institutions su ne wanda zai iya ta'ammali da shi amma abin ina ga tsari ne wanda yake mai kyau tunda dama dan ya rage raɗaɗin ko in ce ya takaita shi wannan kare tattalin arzikin tunda ba Najeriya bane kawai akwai sauran kasashen duniya amma zan iya cewa tun da Najeriya ta farga da wuri ko kuma wannan banki ya farga da wuri ya fito da wannan tsarin inda aka aiwatar da abin kuma aka bashi aka bi hanyar da ya dace to abin zai yi matakar eh, tsari domin kuwa abu ne wanda an riga an yi hasashe zai faru a wurare da dama to shawo kan matsalan abu ne wanda zai taimaki yan kasa sosai ya kuma taimaki kasuwancin kasar da kuma tattalin arzikin kasar gabaki daya ko da bai yi aikin yanda ya kamata ɗari bisa ɗari ba idan ko da kashi talatin ya rage wannan raɗaɗin na karyewar tattalin arzikin da ake ganin za a fuskanta in ya tabbata to zai za a samu saukin shi sunana almustafa abdullahi jadadi ko shakka babu wannan tsari ne mai kyau da babban bankin najeriya fito da shi domin kuwa tsari ne wanda zai taimaka wa kanana da matsakaitan 'yan kasuwa duba da irin yadda za su ka yi yunkurin wato tallafawa da kuma samar da kudade domin bunkasa waɗannan wato mutanen ko kuma kasuwancin kuma idan muka yi duba cewar kanana da matsakaitan kasuwanci ko kuma 'yan kasuwa a kowace ƙasa a duniya su ne ginshiki su ne abin alfahari da kuma wato tsani na samar da ci gaba kowane kowane irin ci gaba a ƙasa to ke ga idan kuwa aka samu wato wannan tallafin kuma ya yi aiki yadda ya dace yadda aka fito da shi to ko shakka babu haƙa za ta cimma ruwa. Ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta ce an samu ƙarin mutum biyar da ke da cutar inda jami'an lafiya ke ƙarfafa tsaftar kai da kuma gujewa shiga cunkoson jama'a. Zuwa yanzu dai zulumi ya fi zama barazana fiye da tashin farashin kayan masarufi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.